Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da hamsin ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Filato daga Benue Filato a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe. Yanzu ka mutane sun waye sosai kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi na wannan shekara ɗin. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties ɗin da na gani suna amo a cikin kamfen eh, nasu dukan sun sa abin da suke yi ban samani cewa idan wani su ya zama shugaba za mu samu matsalar da muka taba samu ba so abin da ina so su duba shi ne wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba Jihar Plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi ishirin, wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta dubu da ɗari tara da biyu ne turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa. A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a plato amma an an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen plato suna son noma to amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda ɗaya ya yi amfani da shi wani lokacin ba wani abu wanda zai bukaci dimbin kuɗaɗe ne mutane suke bukata ba a ɗan saukaka a wayansu fanni kaɗan mutane za su yi sauransu to zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining wato kana kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba to amma matasan nan wasu suna ce to a ba mu izini in ma in za mu iya mu biya haraji ne game da izinin nan da aka bamu domin mu yi ma'adinai ba sa samun wannan zarafi amma za ka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje yana tonon ma'adinan nan yana kwashe yana tafi da shi gwamnati ba za su ce mishi komai ba ya'yanmu da suke cikin kasa kuma suna neman lasinsi domin su yi wannan ba za a ba su ba to wannan gaskiya idan wannan gwamnati za ta iya ta duba wannan fuska ko kuma gwamnati mai shiga ta yi aiki a kai na tabbata zai kawo zai kawo sassauci ya kuma kawo girma ta wajen gina rayuwar mutane a plateau Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunƙaho da su a Afirka ta yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro. Kwastomominmu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya za su mu ma ya taba mu. sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai wani ko yana so ya zo ya yi sayayyar in ya auna abin da zai kashe a hanya to gaskiya zai haƙura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi webil webil kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai bane so wannan tsadar rayuwa da ake ciki gaskiya mu abin ya taɓa 'yan kasuwa sosai kuma musamman mu a jos north don za ka samu gida da sama da mutum talatin ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai a idan aka dogara to in dai gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abin zai iya shafan su suma saboda in kai ka tsara ɗanka ka ba shi duk abin da yake bukata to wanda baka tsara ba shi zo zai addabe ka ya addabi 'ya'yanka ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace muna roƙon gwamnati ta sa ido akan wannan abubuwa ta duba talaka ta girmama ra'ayinsa Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Imam Abdullahi Abubakar, shi Ubangijin halittu, shi ya halitta mu, to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi, shi ne da kullum abin da muke gargaɗin kenan cewa mu zauna lafiya sunana reverend yakubu davo dafe muna wayar da kan jama'a ta wajen koyarwa da nuna musu cewa ubangiji shine yake ba da mulki saboda haka abu mai kyau shine an nutsu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria